tunda an ce sujjadarsa tana kwatankwacin ruku'unsa ko abin nan tsayuwarsa ruku'unsa yana kwatankwacin tsayuwarsa sujjadarsa tana kwatankwacin abin nan ruku'unsa to sai aka ce kuma dagowarsa daga sujjada kafin ya koma ta biyu tana kwatankwacin sujjadarsa kuma aka ce ya ƙoro rabbi gifirli rabbi gifirli a nan ya nuna rabbi gifirli rabbi gifirli a nan tikirar ake nufi ba adal ba kalmar ya rabbi gifirli rabbi gifirli allah gafarta allah tikirari ake nufi ba adadi ba saboda haka yana maimaita wannan kalmar rabbi gifirli rabbi gifirli rabbi gifirli gwargwadon yadda zai daɗe a zamansa kafin ya tafi sujjada kada a manta wannan daɗewar da huzaifa yake magana a sallar dare ce saboda haka kada mutum ya ɗau dogon limfashi a irin wannan zama ta yadda kuma mabiyansa za su zaci ma ko ce su zaci ya yi sujjada ɗaya yana da biyu ne ƙarshe masallaci a shiga subhanallah tare da cewa kuma rab kanuwa ya ba saboda haka sai ya yi bakin gwargwado ta yadda mutane za suka saba kada ya ce zai daɗe kuma a cikin a wannan zaman to wannan shi ma dai kamar yadda muka faɗa magiya ce da nacewa wajen wajen addu'a a ga rabbi gifirli Allah ka gafarta Allah ka gafarta Allah ka gafarta abu ɗaya ne kake roko amma kana ta magiya ka nace sana daga cikin abin da yake faɗa akwai wannan hadisin da yake cikin sunan banda sunan nasa'i da sanan sunan sunan abi dawud jami'ar tirmidhi sunan ibn majah da suraita wannan hadisin wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa wa'afini wa rufa'ani wato yana faɗar waɗannan kalmomin a tsakanin sujjada da sujjada wadda hadisan abdullahi ɗan abbas ne wanda wasu sun raunin hadisin da kamil abu ala cewa shi ne kaɗaita da hadisin kuma tirmidhi ya ishara zuwa ga rauninsa cewa an rawaito shi daga kamil abu ala mursal babba a matayin abbas ba ambatan ibnu abbas a ciki kamar abu ala wasu malamai sun wasaƙa shi kamar ibn ma'in ya wasaƙa shi amma imamun da sa'i da tulaisa bil qawi ba shi da ƙarfi ibn adi yana cewa ya ɗaga wasu hadisai da suke marasil ne ya yi wasilinsu yana yin wasilin wasu hadisai da suke marasil amma dai arju Allah ya kuna bihi ba su irinsa idan ta farra da biraf il hadis يجعل في في نفسه من ذلك شيء شيء yasa ibn hajar a cikin tabiz وتلخيص أحاديث شرح الوجيز والتلخيص الحبيب كما في شهرة يكاو حديث سيتي وفيه الكامل أبو الكامل أبو العلاء وهو مختلف فيه نجي ساباني قبل شيء wasu gaurana shi wasu inganta shi don haka sai ya bar abin a nan waɗanda suka daga lamarin shi ruburaban hadisin kamar shi da albani sun hassana hadisun cewa hadisi ne hassan shi ya sama mai wannan littafi ya kawo shi a nan shi wa gfirli wa afini wa zubni wa fa'ani wannan ba su tattara arwayar mutum ɗaya ba hadisin kamar da muka ce akwai shi a sunan abi dawud akwai shi a tirmidhi akwai shi a ibnu Baja akwai shi a mustadrak na hakim abi abdullah to a wasu sun kawo wasu wasu kawo wasu ba yanzu kamar wajburni a riwayar tirmidhi ne wa afini a riwayar abi dawud warfa'ni riwayar ibnu Baja ce haka ya hada riwayoyin ne duka hakim a riwayar sadu ya hado su gaba daya na jin kalma ɗaya ce kawai bata zo ba a cikin ruwayar hakim mu'afiri ita ce bata zo ba cikin ruwayar hakim sauraka a nan ya tattara mana ruwayoyin ne gaba ɗaya a guri guda amma ba wani daga cikin masu ruwaya ɗin da ya kawo shi a haka duk da waɗannan lafuzan gaba ɗayansu wannan lafazin ya zo a gurin wannan wannan bai zo a gurin wannan ba wannan ya zo a gurin wannan wannan to sai ya haɗa su gaba ɗaya ya yi musu irin wannan اللهم اغفر warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfani ya Allah ka gafarta mu ya Allah ka yi min rahama ya Allah ka shirye ni ni ka dora karayata wahdini wa ni ka bani lafiya ni ka bani arziki warfa'ni ka daga matsayina wannan sune kalmomin da Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min zunubaina da gajiyawata da taksiri na wajen yi maka da'a ya Allah ka ji kaina ka ji kaina ba wai dan na yi aikin da na cancanci lalle a jikaina ba a ka jikaina bi fadlika ba wa rahmatika wa lutfika wa ihsanika da falalaka da rahamaka da ihsaninka ka jikaina wahdini ka shiryar da ni ka datar da ni ga ayyukan da suke na kwarai sannan jigorni ka dora ni kamar da ake dora wato wato karaya wanda ya kare a dora shi to ya ubangiji ka dora ni wato duk abinda na na karkace ka dawo da ni kan hanya abinda na yi na laifi ubangiji ka kin samu tuba in tuba in koma gare ka duk sanda wani ya samu wata gafala ubangiji ka tunatar da ni wato zakirni inda gaflatika duk wani yana daga cikin jabrul kasri bawa duk sanda ya dan saki layi to ya samu karaya ubangiji ya dawo da shi kan layi ba an dora shi ne kare yadda ya samu sannan afini? ka bani lafiya wato ka bani lafiya kubuta daga dukkan wani bala'i daga dukkan wani sharri a nan duniya da lahira daga dukkan wasu cututtuka na zahiri da na baɗi warzuquni ka azarta ni da falalaka ka azarta ni daga taskarka ka azarta ni da arzikinka warfa'ani ka ɗaga daraja ta a nan duniya ka bani ilimi mai amfani ka kuma datar da ni da aiki na kwarai wannan kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi annabi yana faɗarsa bayyana sajida ta yi tsakanin sujada guda biyu a nan ne za mu dakata saboda ganin lokaci ya yi da fatan abinda muka faɗa daidai allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh